da na subscribe kana ka dana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye mu a kodayaushe. Assalamu alaikum barkamu da haka sunan kwara kan da kwacin samun shirin. Woro dan mama ya tona asirin al'atok kan adin iya zango game da maganar ɗalibar da aka mara. Tambaro da ke tsakanin adin iya zango da wasu jaruman Kano da suka masa bajinci. Adin iya zango ya taɓa maganar yadda rarara ya ta amfani da shi wajen neman kuɗi amma daga basa ne ke masa sallamar kuɗi da basu kai hakinsa ba sai dai a jawabin da tsohon yaron adam ya zangoye mai suna al'atau ya bayyana da shi ma zangon ya ta cutar su don ya siya masa laftar yake ta amfani da shi amma shi bai fito ya bayyana duniya ba sai zangon don an masa wannan abun zai fito yana magana inda ya bayyana hakan a matsayin kebura da ke damun kowa a najeriya Ni da sun kasance sun fara bidiyon barkwanci da horo dan mama a lokacin suna yaron zango. Inda shi kuma yaro ya mayar da martani mai zafi ga madagwal bisa bututun da yau adin ya zango. Wawa, butulu, shashiri, daƙiƙi wanda bai san inda yake masa ciwo ba, wanda bai san martaba iyayensa ba, bai san yadda zai bi iyayensa ya bi duniya a hankali ya zauna lafiya ba. Nan ba zan manta ba, ni da kai an ba mu les mu kai wa iyayen mu. da sallah wata sallar azumi muna gidan adam a zango na ɗauki na nan tiriyan na tafi na kai wa mahaifiyata Allah ya jikanta amma yadda aka kai sallar azumi haka aka yi sallah babba ka yadda las ɗin a cikin ɗaki baka san darajar ka ɗauka ka je kai ka sai da baka damu da ita ba ni da kai muke zama nake ce ma ga yadda za ka irin ga ƙoƙarin kiran mahaifinka da saba kuna gaisa domin ka samu tabariki jahili da kiki yanzu kai ɗan wanda jahili ne ma da kiki kai za ka iya fitowa kai wannan baka san yadda zaka kyautata ma'aikunka ba har yana har bai san daɗin ka ba wallahi bai san daɗin samun ka ba tunda da ciwon kafa yana wari Allah ya sa wallahi billahi lazi bai san daɗin ka ba wallahi kai duk wanda ka zauna da shi sai ka masa butulci ka bi kwankwasiya ka masa butulci kwankwaso ka shiga rigarsa ka masa butulci ka bi gawunan ka masa butulci ka bi alinu ka masa butulci to waye ba za ka wa butulci ba kai ma ina gaya ma na rantse da girman Allah karka da wannan yaron butuli ne kai ma da yake tunanin kama yana ma ne domin febo din wani abu wallahi sai ya ma butulci na rantse da hukuncin Allah saboda tsaban butulcinka da baka san me kake ba kana cewa wasu wani wani wani rashin kuɗi ne ke damu su ga kanan ko fili ka kasa siya a unguwa ku saboda tsabar hasada da bakin ciki da damun ka ka zo mu nuna ma hanyar arziki ka san lalle yanzu harkar arziki ake ba siya ba wallahi Allah billahi lazi Allah wallahi kai Allah wajen rayuwarka wallahi wallahi Allah baki ne yake binka na rantse da girman Allah kawai wasu abu ina sakaya ne bana son ma kai kazani ma irin ka kazani wanda gajeren wando wannan baka iya wanke ba sai na dauka na wanke ma banza wawa Allah ya kyauta wani bangaren kuma kamar yadda wani bidiyon wata ɗaliba tana karɓar mari daga sino ta ya baza duniya ta dalilin kwacin saurayi da jino ɗin nata ta yi mata Dr. Salfi ya yi tsokacin magana kan al'amarin. Samari ga wayan mataidai. Lokacin da kadar wani ɗaliba da ya faru tsakaninta da wata siniyo a makaranta, ina halin tafiya. Amma ban ji daɗin faruwar abin ba. Kuma dukkaninsu ɗaliban 'yan uwa ne musulmai. Yadda na ga siniyo ɗinta suka dinga sharara mata mari. Na ji matuƙar tausayin ta gaskiya. Idan ni mahaifinta ne, har principal na makarantar sai na tafka shari'a mai zafi da shi a kotu. Za ku iya ganin bidiyon a telegram ɗina ta wannan link Laifin yarinya shine wai ta kwace wa sino ɗin da ta ci zarafin da saurayi. To har addinin mu ma na musulunci ba laifi bane kwace saurayi. Babu wacce ake iya kwace saurayi sai sa karya. Sannan ita wannan yarinyar kuwa ai tana da qualities na kwace saurayi masu kamar haka. Na farko, lokacin da ake zabga mata mari tana zaune kam ba ta yi tare ya yalitin ba. Haka na nufin tana da tsananin haƙuri. Ba a sanyin gwiwa wajen auren mace mai haƙuri malam. Na biyu, akwai alamun nutsuwa a tare da ita. Hakan na nufin ta fito gidan masu mutunci da tarbiyya idan ka samu wannan a matsayin mata ka gode wa Allah ‘ya'yanka ba za su tabbade ba na uku ga ta kyakkyawa yarinya ta kulkala fatan jikinta mai jan hankali ne ba ta ɓata shi da bilicin ba na hudu tana da gashi ko suma wanda shi ma wani nau'i ne na baiwa a jikin mace wanda cek sa'idu hassan jingir ya ce kar ku yi kasa a gwiwa wajen neman auren mata masu gashi ko suma domin akwai baiwa a tare da su in ke muku bayani wannan yarinyar wife material ne tana da wasu quality da bai kamata samari su yi ƙasa a gwiwa ba wajen rububin neman aurenta idan lokacin aurenta ya yi haƙurin da ta nuna shine ya ja ra'ayin duk wanda ya ga irin cin zarafin da aka mata don kawai ta kwace saurayin sino kuma hakan ya zama alheri a gare ta jama'a babu asara a tare da yin haƙuri allah ka mata albarka allah ka ɗaukaka darajarta allah ka bata miji nagari Allah kasa duniyar musulunci ta yi alfahari da ita ta da zuri'arta. Daidai su ma mahaifin yarinyar da aka ci zarafin su nuna rashin amincewa wannan al'amari ya tafi a banza domin sai an bi mata hakinta da fatan Allah tsare mu daga aikata aikin da na sani. Da subscribe kana ka dana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe.